الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da sha shida miladiya muna a yau insha Allah za na takwas muna cikin suratul fajr a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ashirin yau kuma za mu tashi a farkon aya ta ashirin da ɗaya inda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa kalla duka dukkat al ardu dakkan dakka kalla idza dukkat al ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي a jiya ubangiji wa ta'ala ya ba mu labarin halin dan adam da irin taurin kansa da kuma yadda in ubangiji ta'ala ya ni'imta shi da ni'ima sai yake gani kamar Allah ya zaɓe shi ne ya fifita akan sauran bayan sa gaba ɗaya da aka sai dinga alfahari da hakan din yana ta takama yana ta nuna isa ina cewa aiki ubangiji ta'ala ya daraja shi ya karrama shi wannan sai ya sa ya nisanci ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya jarabe shi da talauci baya daukan cewa wannan abu jarrabawa ne Allah ta'ala yana son sa da shi ya tsora masa don ya kaskantar da kansa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dinga cewa ai ubangiji subhanahu wataala ya walakanta shi baya son sa ya dinga fushi da ikon Allah subhanahu ta'ala. wannan duka ra'ayoyi ko kuma halaye guda biyu dukkanin su na ne ubangiji subhanahu ta'ala, baya son bayin sa su zama haka duk halin da ka samu kanka to ka dauka jarrabawa ne ko halin wadata ko halin talauci dama ubangiji ta ce zai jarrabe mu da dukkan bangarorin guda biyu kullu nafsin za'ibatul maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna Allah ta'ala ce kowa zai mutu kuma za mu jarrabe ku da sharri shine bala'i da tsanani da talauci da rashin lafiya kuma za mu jarrabe ku da alkhairi shine lafiya da wadata da ni'ima kuma wannan dukkanin su guda biyun jarrabawa ne wanda Allah ta'ala yake jarraba bayin sannan ubangiji ta'ala ya ba mu labari dangane da ainihin halayen su dai mutane ba sa girmama ainihin maraya ba sa tausayin maraya maraya shine man mata abuhu wa huwa saghir wanda baban ya rinsa yana ɗan karami a lokacin bai balaga ba shi yake cewa maraya ba sa tausayin sa ba sa tausaya masa ba sa karrama shi ba sa ainihin kula da shi kai ma suna zalunta sa ne suna cinye masa dukiyarsa da da aka bar masa na gado sannan ba sa kuɗaitarwa a bisa wato siyar da miskini shine su kansu ba sa da kansu ya zama suna bawa miskini wato abin da ya kamata a bashi suna tallafa masa suna ganin kamar Allah ta'ala ya fifita su akan miskini ne shi yasa Allah ya ba su wannan dukiyar ba sa jin tausayin miskini su ba shi abincin da zai ci su karrama shi su tausaya masa saboda ubangiji wata wataala ya ji tausayin su kuma ban dai suna cin gado gado wato shi wanda yake mai tsanani na wuce gona da iri su wawace dukiyan yan uwansu na mata da ainihin kannin su su dinga cinyewa gaba ɗaya idan baban su ya rasu ya bar musu dukiya ko ɗan uwansu ya bar wa marayu dukiya da su cinye gaba ɗaya suna ganin kawai su kan sun samu daula ne sannan kuma ga son dukiya da suke yi so wanda yake na tsanani wanda shi ne ja musu ba sa iya ciyar da ainihin bayan Allah na gari ba sa taimako ba sa ɗaukan halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi mutum ne mai kyauta mutum ne mai sadaka idan an kawo masa dukiya baya samun kwanciyar hankali sai ya ga ya riba ta gaba daya wata an kabbara sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi ikama kafin an kabbara sai ce ku jira ina zuwa ya je gida ya dawo aka ci gaba da sallah da aka tambaye shi ya haka bayan an yi sallah sai ce wallahi wata sadaka ne ko ni abu ne na sadaka a gidana na tina da shi bana son ya kwana ko da duk abun da yake a hannunsa yana bayarwa gaba ɗaya yana kyauta ya ci iska wato mai shiga cikin gida ko cikin ɗakuna ainihin alkai wato ya fi iskan asuba mai sanyi wanda ko ka rufe wundonka da ƙofofinka za ta shiga ta same ka wato ya fi ka ainihin kyauta kyautar kamar kan ya ce kowa da kowa yana bayarwa mutumin kauye ne zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi alkhairi ya tambaye shi kyauta yadda yana son ya ba shi kyauta mazala ta kuma ya ce ka je bayan dutse na akwai garke na dabbobi ka kora ka tafi gari ya zo ya kora wannan garken kuma mazala ba wai ya kai shi bane kawai ya zo neman kyauta ne mazan Allah ta sama ya ba shi sannan kafin ya kare ka garin su ya musulunta kuma ya kama kiran mutanensa zuwa ga musulunci yana cewa ya sau min aslimu fa inna muhammadan yusi aza amma ya kafu fakara ya ku mutane na ku musulunta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana kyauta irin kyautan wanda baya tsoron talauci don mai son dukiya so mai tsanani to yana tsoron talauci ne kar ya bayar kudin su bare shine yake hana shi alkhairi kuma alkalin yin alkhairi yana ƙara wa zuciya albarka kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakan yanzilani yaqulu ahaduhuma Allahumma aati mumsikan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma aati mumsikan tarafa babu wata rana da gari zai waye face wato mala'iku guda biyu suna sauka yayin yana cewa ya Allah duk mai ciyar da zuciyarsa fi sabilillah ka bashi mamaye wato ka mayar masa maimakon abin da ya ciyar ka sa masa albarka a zuciyarsa ya ɗayan kuma yana cewa ya Allah duk mai kamewa baya bayarwa Allah ka baki halaka ka halakar masa da dukiyarsa ko ka kwashe masa albarkar da ke cikin dukiya sai ya zama koda ba ta halaka ba baya jin daɗin dukiyar yana nan cikin kunci yana nan cikin tashin hankali kullum saboda baya yin alkhairi amma mutumin da yake kyauta yake yin alkhairi ko da dukiyarsa ba ta haɓaka ba to a dukiyarsa kuma akwai wata ni'ima wanda yake walwala a cikinta albarkacin wannan alkhairi da yake to da in kana so rayuwarka ta zama mai daɗi to ka zama mai yin kyauta ka zama mai alkhairi ba ka da tashin hankali ba ka da damuwa ba ka da kuncin zuciya saboda kana bayarwa kai kanka kana jin daɗi kuma bayan Allah suna yi maka addu'a kullum Allah ya yi albarka Allah ya saka da alkhairi wannan addu'a bayan Allah tana jin ka sai ka ga rayuwarka ta zama ainihin ne albarka kai kanka lokacin da ka bara kana farin ciki ka ba wancan ka ba wancan ka san ba wai mutane suna wato jin haushin ka bane ko suna maka mummunar addu'a ko babu abin da yake da alkhairi a rayuwa in kana da shi ya zama kana bayarwa walam ara kal ma'ruf amma mazaquhu fa hulwun wa amma wajhuhu fa jamil yace ban taba gani abin da dan danonsa yake da daɗi ba kaman alkhairi kamar mutum ya bayar fiskansa yana da kyau kuma dan danonsa yana da alkhairi to ka zama mai bayarwa ka zama mai kyauta sai ka zama mai mutunci a cikin jama'a za a karrama ka za a mutunta ka ko da baka sa riga mai kyau ba in ka zo cewa za a dinga nuna ka da yatsa ga can wane ga can alaji wane amma idan ka bata mutuncin ka da rowa to mutane haushin ka za su dinga yi wani yake idan mar'u lam yadanu min al-nu'mi irfuhu wa kullu rida'in yartadi jamilu idan mutum bai bata mutuncinsa da rowa ba duk rigan da ya sa zai zama riga ce mai kyau wato za a dinga ko ya ce har harhani za a dinga za ka dinga jama'a za a dinga ganin mutuncinka da darajanka amma ka zama marwaci to zaginka za a dinga yi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har mutanen banza yana yi wa alkhairi yana musu kyauta wannan zai tambaya ya bayar wannan ya bayar shi kenan sai sabai su ya kula da wa'annan mutanen banza ma kana ba su kyauta manzon ta kuma ya ce aradu an yubatiluni fala yajiduni basidan suna son in suka tambaye ni ban ba su ba suke ni ni marwaci ne mazala su kuma yace wallahi ba za su same ni marwaci ba to da in an ce maka marwaci an zage ka kenan an zubar maka da mutuncinka mazala yake to zan dinga ba su don kar su zage ni a sai mutum ko don ya kare mutuncinsa zai zama mai yin alkhairi zai zama mai bayarwa izra jamilan ولو في غير موضعه ولن يبيع جميل أينما زرع إن الجميل وإن هذا التمام به فليس يحصده إلا الذي زرعه yi aikin alkhairi ko da ba muhallinsa ba kowa da kowa ka baki da mutumin kirki da mutumin banza ranar alkiyama za ka girbi wannan abin da kake farawa ce za ka samu sakamakon sa wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ka dau halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda baya son kuɗi kamar yadda aka faɗa a nan kamar yadda muka karanta ayoyi biya duk mutum da ya ce maka ba a son kuɗi kamar yadda na bishar zama bakar yana cewa imma ya zama mahaukaci ko kuma ya zama munafuki ka mahaukaci shi ne bai san daɗin kuɗi ba ko kuma ya zama munafiki yana faɗa da baki ne wai ba sa da kuɗi ba sa da kuɗi amma a zuciyarsa kuma yana ne yana son kuɗi to amma son kuɗin kar ya ka ba da kuɗi shi ne abin da Allah yake zargin waɗannan da shi suna so so mai tsanani yadda ba za su bambaru ba ba za su iya alkhairi ba ba za su iya satar da zumunci ba ba za su kula da yan uwansu da makwabta su da miskinai yan uwansu ba to wannan shine abun zargi amma in kana son kuɗi son da ba zai hana ka ka dinga bayarwa ba wannan ba abun zargi ne ɗabi'a ta irin ta kan adam babu wani wanda ainihin baya son kuɗi amma duk mai bayarwa to yana son kuɗi amma za a ce kuma yana da zuhudu wato yana da gudun duniya wato kuɗin ba su kokale maka ido ba ga yana da su amma ba son su din bai hana shi ya zama yana yin alkhairi ba amma za ga wani yana da su kullum kuma ƙara sauri yake to irin wayannan halaye na dan adam bayan ubangiji ta ala ya gaya mana su to kuma sai daka mana tsawa yace kalla kuma da hankalinku ku shiga taitayin ku rabu da dukkan waɗannan munanan dabi'u ku sani cewa alkiyama za ta tashi idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka ainihin wato dandaka ƙasa dandakawa aka haɗa ƙasa da duwatsu aka gura su aka yi lebur da su duniyar nan ta zama lebur ba tudu ba gangare gaba ɗaya an yamu kasu to ko wannan ranar ba karamar rana ba ce ita ce ranar alkiyama rana ta tsorace tsorace rana ta tashin hankali wannan mutum zai gane kuskuren sa idan bai gyara halayen sa ba ubangiji subhanahu ya yi bayani a ayoyi da yawa dangane da irin wannan saboda ya zama abun tsoro kuma haka za ta faru ne lokacin da aka yi busan kafo wato ainihin na farko فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وهملت ta والجبال فدكتا دكة واحدة saboda in aka busa wannan abun za a ɗauki ƙasa da duwatsu a gura su a je a dandake su dandakewa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala wato ainihin ya ba mu labari to shine anan Allah ta'ala yake cewa mu bar abin da muke na sabon Allah mu mai da hankalinmu mu dawo hayyacinmu mu sani cewa akwai tashin alkiyama Duniyar nan zaka tafi ka barka zaka bar dukiyan da ka tara in koma duniyan bata tashi ba kai zaka tashi don in ka mutu dai shikenan amfani ka ya kare ba za ka amfane ka a lahira ba abin da zai amfane ka shine abin da kai sadaka da shi a nan abin da ka bayar fi sabilillahi shine zai amfane ka kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kolo ibn adama mali mali mali dan har yana cewa zuciya ta zuciya ta wa halin min malihi illa ma bisa wa abda aw akala fa habna aw ihtana wa abqa abin da yake dukiyanka kashi uku ne ko ka sai riga ka sa ta tsufa ko ka ci abinci ya kare ko kuma abin da ka ajiye wanda yake nan ko ko kuma abin da kai sadaka da shi shine wanda zai wanzu maka wanda ka ba fi sabilillah shi zaka samu a lahira sai sa manzara ta sama an yanka akuya a gidansa da ya ya ce ina nama yake da aiki ta ce duk ya kare gaba ɗaya babu sai karfata ne kawai ta rage sai mazu Allah ya ce to duk yana nan karfata ne kawai ta kare wanda aka ba fi sabili lahi shi yana nan za a je a same shi a ne a ranar alkiyama za a samu sakamakonsa wanda muka cinye kuma ya kare kenan ya zama ba haya shi kuma ba da wani amfani a lahira ba zai mana amfani ba ubangiji ta'ala yana gaya mana halayen tashi alkiyama don mu cin tsoronsa yace wa ja'a rabbuka wato ubangijin ka zai zo taron alkiyama irin zuwa da ya dace da shi ba mu san wani irin zuwa ba ne wal malaku mala'iku ma za su zo ranar alkiyama saffan saffan saffun saffun wato wannan ba kamar yadda wani mai tafsiri yadda wa ja'a amru rabbika ba yace wa al'amarin ubangijin ka zai zo a'a Allah da kansa zai zo taron alkiyama shi ya fada kuma amma irin kalan zuwan ne ba mu san wani iri ba ba za ka siffan da cewa ga kalan zuwa mun san irin zuwan mutum mun san irin zuwan wani abu daban wanda muka sani amma ba mu san ya yanayin da ubangiji ta ala zo wato farfajiyan alkiyama ba amma tabbas zai zo kuma bayan ya zo din ma mu'mine za su san shi kamar yadda Allah ta'ala ke wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wasu fiskokin suna ganin Allah ta'ala a farfajiyan alkiyama amma su kuma kafirai ba za su gani ba kamar yadda Allah ta'ala ke kalla innahum an rabbihim yawma idin da mahjubun su kafirai an tsare su ba za su ga ubangiji ba subhanahu wa ta'ala haka nan mala'iku za su zo sahu sahu su kewaye bayin Allah a farfajin alkiyama domin a yi musu hisabi to yaushe ne ne ubangiji ta ala zai zo wurin taro alkiyama ne lokacin da bayan an taru din aka rasa yadda za a yi bakin ciki ya lullube mutane aka shiga wahala da damuwa an zo an tara jama'a tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshe tun mutane suna tare a farfajin alkiyama ba a saurare su ba bakin ciki ya lullube su sannan rana tana ta gasa su kwakwalwa na ta farfasa gumi yana ta gudu saboda a rannan tsakanin mutane da rana bai wuce wato mil guda ɗaya ba mil na tafiya ko kuma mil na wanda ake sa kwalli da shi saboda haka dufa kan yana tafiya gudun shekara saba'in kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa gumi ya kama shi gurgudun aikinsa gurgudun munanan ayyukansa gurgudun guminsa wani iya gwiwa wani iya idon sawunsa gumi wani kuma ya kai gwiwansa wani kogonsa guri wani kirjinsa wani kuma har bakinsa to a lokacin za a shiga damuwa da tashin hankali a yi ta shawaran ya za a yi ya kamata ubangiji ta ala ya zo ya yi hisabi kowa ya san matsayinsa na aljanna ya tafi aljanna na wuta ya tafi wuta to a lokacin an tattauna sai ce to mu je wajen babanmu annabi adam mu je mu roƙe shi ya je roƙa ya roƙi alkurma ya je wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zo ya yi mana hukunci to a lokacin sun tafi wajen annabi adam su ce ya adamu ta abul bashar ya adam kai ne baban mutane kai ne baban mu Allah ya zabe ka da annabta ka zo ka tace ka ne ba mana ceto ubangiji subhanahu wataala ya zo ya mana ainihin hisabi to lokacin annabi adam sai ce wallahi ba zan iya tinkarin Allah da wata bukata ba a yanzu domin ubangiji ta'ala ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai sake yin irinsa ba nafsi nafsi ni ma ta kaina nake yi ta kaina nake yi ai an ana ni ki sai wani dan itace a aljanna sai dan yazo ya roƙe ni na itacen aka fi da ni daga aljanna ina tsoron kada Allah ya kama ni da wannan dai tare da cewa Allah ta'ala riga ya yace masa tun a duniya amma yana tsoron yace da zai iya ba in abu idan ayi ku tafi zuwa ga wani na shi sai suka tafi zuwa ga wato annabi nuhu ya nuhu anta awwalur rusul nuhu kai ne farkon manzo baka ga halin da muke ciki ba ba za ka nema mana ceto ba a zo a mana hukunci annabi nuhu sai ya ce musu a'a ni kan ba zan iya ba yau Allah ya fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai sace yin irinsa ba ni ma nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake yi ai na taɓa kashe wani rai wato ainihin a garin masa so da haka ina tsoron kada Allah ya kama ni wannan kisa wannan wannan kisa rai da yayi yayi ne a cikin kuskure a lokacin da yazo yana raba fada tsakanin wani bakirtiye wato annabi nuhu ne yake magana ko akwai ba annabi Musa ba annabi nuhu uzurin da zai bayar zai ce nayi addu'a an halakar da mutane na dan ya ce rabbi la tazal ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhu yuzillu ibadaka wa la yajidu illa fatira kafara ya ce ya Allah ka halakar da mutane na tunda ba wanda za a haifa sai kafiri Allah ya karbi addu'an ya halakar da su gaba da ruwan tufana yace yana tsoron kada Allah ya kama shi da laifin wannan addu'a da yi alhalin ba laifi bane saboda annabawa dan abu kadan suna tsoron kada Allah ya kama su da shi saboda tsoron Allah to da haka sai ce ku je wani wuri ni ba zan iya ba shikenan sai suka wajen annabi Ibrahim wato ainihin badadin Allah khalilullah to sai ya Ibrahim kai ne badadin Allah kai ne wanda Allah ya dauke shi khalil wanda kaza Allah Ibrahim khalila Allah yana son ka so na koyoyuwa baka ga halin da muke ciki bane ka ka ce mu mana ka je ka nema mana alfurma wajen Allah ta'ala Allah ya zo mana hukunci sai annabi Ibrahim sai ya ce ai wannan kan ba zan iya ba abun ya fi karfi na yau ba zan iya tinkaran Allah da neman wata al'umma ba ni ma ta kaina nake ta kaina nake yi sai ya ambaci ƙarya guda uku da yayi ya ce yana tsoron kada Allah ya kama shi da su duk da cewa suna da mafita gaba ɗaya lokacin da za a je wato idi na jahiliya sai ke musu inni sarki ni ni ne rashin lafiya ne su ko suna fahimtar shi bai da lafiya ne sai ya juya sannan lokacin da ya sassare kuma kansu ya rataye gatarin akan babban a yar makala masa a hannunsa shi nan da suka dawo sai ce musu babban ne ya sassa da kuma kan ba shi bane to amma abin da yake nufi ya nuna hannunsa kan yana nufin babbar yatsansa ai hannunsa ne ya aikata to kuma sai suka fahimci babban gunkin ne ya yi wannan aiki sannan yana tafiya da matarsa akwai sarkin sarkin wannan garin yana kwace wa mutum matarsa in matarsa ne amma in ƴar uwarsa ne ba za a kwace masa ba to lokacin da aka tambaye shi wace ce kake tare da ita sai ta ƴar uwata ne kuma alhali matarsa ne saratu sai je sai ce to ka zo ka zo da ita da sai da cewa kai ita yar uwarka sai je ya same ta ya kira ta yace to na ce musu fa ke yar uwata ne saboda a duniya mu ne kawai musulmi daga ni sai ke na nufin yar uwata a musulunci to da haka karki karya ta cikin je wuri shike ne da ta je kuma ta ce ita yar uwarsa ne to amma duk da haka wannan duk yana da mafitan yadda yana tsoron yakin kare Allah subhanahu wa ta'ala a bisa neman wata alfurma saboda kada Allah ya kama shi da wannan laifin shi ma ta kansa yake ta kansa yake sai a tura su zuwa ga annabi Musa alaihi salam idan sun zo sun samu annabi Musa Musa kai ne kalimullah wanda Allah ya yi magana da shi kai tsaye ga halin da muke ciki baka bani baka gani bane ka ce mu mana sai annabi Musa sai ce a'a a yau Allah ya fushin da bai taba yin irinsa ba ko ba zai sake irinsa ba saboda haka ba zan iya tinkaransa da neman alfurma ba ni ma ta kaina nake ta kaina nake ai akwai lokacin da na kashe wani rai ina tsoron kada Allah ya kama ni abin da ya faru kuma daga cikin yan uwansa banu Isra'il wani daga cikin su ya rigima da wani ya faɗa da wani bakin ki wato dan uwan Fir'auna a Misra shi dan uwan fir'auna yana zaluntan wannan ba Isra'ilin da suka zo suka kama faɗa nan sai annabi Musa zo zai taimaka ku Isra'ila nan zai kubutar da shi daga sharrin bakin kiyen to sai tsautsayi ya sa da ya nufi wannan bakin kiyen sai fadi ya mutu amma a bisa kuskure ne kashe shi Allah ta'ala ba ka mutum kan kuskure amma duk da haka annabi Musa yake yana tsoron kada Allah ya kama shi da wannan saboda haka ku tafi zuwa ga wani daban ni kan ba zan iya ba ku je wajen annabi Isa aka zo wajen annabi Isa alaihi salatu wassalam aka ce ya Isa kai ne ruhullah وكلمته ألقاها إلى مريم بين روح الله كما كلمة الله وأن أهل البيت تكون فتعرض النبي يا صلى الله عليه وسلم فكذا هذه النبي تجيبني فتيتم منا فكروك بنجي تعالى mana منا بكونتي منا حسابي sai ce ina ba zan iya ba ma yau ta kai kaina nake yi Allah ya yi bushin da bai taɓa yin sa ba kuma ba zai sake yin sa ba a wata riwayan ba zai ambaci wani gudu ba a wata riwayan kuma sai ce ba ku ji labari wasu mutane suna bauta mini ba a nan duniya suna cewa ni Allah ba to ina tsoron kada Allah ya kama ni da wannan tare da cewa shi ba shi yake su bauta maka ba duk da cewa ubangiji ta zai tambaye shi ranar kiyama ya wanke kansa to amma yake yana tsoron kada Allah ya kama shi da wannan to da haka yake ni ma ta kaina nake yi ta kaina nake yi? ku tafi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wayannan annabawa ba wanda bai ba da hukumi ba to idan an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai ne shugaban annabawa kai ne shugabakin annabawa baka ga halin da muke ciki ba ka roƙi Allah ta'ala mana ya zo yi mana hukunci mu samu mu fita daga wannan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ha ana laha ha ana laha dama wannan ce sun nawa ne nawa ne a sai ma dai an zagaya wajen sauran annabawa ne don a nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da kai tsaye wurin sa aka ce da an je dama zai ce shine mai irin wannan ceton don ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa sayab'atu rabbuka maqaman mahmuda Allah zai tashe shi wani matsayi wanda yake ainihin wato matsayi wanda yake wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yaqata rabbuka maqaman mahmuda Allah ta'ala ya ce je dinga yin nafila ya dinga qiyamul layli kar ya yi barci Allah zai ta da shi wato wani matsayi abun yabo shi ne a shafa'atul kubra wato wannan ceto wanda ba wanda zai iya sai shi ubangiji subhanahu abin da kai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ce ni ne mai wannan ceto dama na wani sai ya tago gaban al'arshi ya zo ya faɗi a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya je da wasu kalmomin da shi ma a wannan lokacin za a cinta masa su bai san su kalmomi na yabo idan ya yi sai Allah ta ala ta irfa rafa salto ka ba ka shafa daga kanka ka roki duk abin da kake so za a baka ka nemi ke so za a baka ceto a lokacin sai nemi wato ceton al'umma gaba daya cewa ubangiji ta ala ya zo ya yi hisabi kowa ya gane ina ne matsayinsa a fita daga kuncin da ake ciki da bala'i na farfajiyan wato taron alkiyama a lokacin ubangiji subhanahu wataala sai ya amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai na zuwa mabangiji ta'ala sai ya zo farfajiyan alkiyama din da shi da mala'iku mala'iku za su zo sahu sahu wato za su zo su share wurin a kewaye dukkan da suke farfajiyan alkiyama nan sannan ubangiji subhanahu ta'ala sai ya zo ya yi hukunci wato ainihin a tsakanin sai mutu shi shine ma'anan waja a rabbuka wal malaku saffan saffan wato ubangijin ka zai zo a taron alkiyama shi da mala'iku sahu sahu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labari to idan ya zo a lokacin ne za a yi mutane hisabi a cikin rabin yini to amma rabin yini shine shekara ɗari biyar irin na duniya haka za a yi mutane hisabi gaba ɗaya a wannan lokacin a ware munanan ayyuka daban kyawun ayyuka daban kowa a tsora a kan sikeli a masa hisabi na aljanna ya tafi aljanna na wutar jahannama kuma ya tafi wutar jahannama wannan abubuwan ka tabbata su faru ba tatsuniya ba ne ba labarin jigo da koki ba ne labari ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga zuwan Allah ta'ala abun tsoro ne ba mala'iku sun kewaye mu sannan za a zo a yi mana kuma wato ainihin hukunci kowa a masa sakamako gurgudun wato irin ayyukanta. in kyakkyawa kai sakamakon zai zama mai kyau idan mummuna ne kuma sakamakon zai zama ainihin wato mummuna Allah ka kare mu daga mummunan sakamako sai ubangiji ta lace waje a yau ma izin bi jahannam ranar alkiyama za a zo da ainihin wutar jahannama za a zo da ita ina farfajiyar alkiyama wa burrizatil jahimu lil ghawin wato za a fito da ita kirikiri ko burrizatil jahimu lil baita za a zo a fito da wutar jahannama kirikiri ana ganin ta za a tsori ta kafurai da ita da yan wuta za su dinga ganin ta kirikiri a farfajiyar wato ainihin alkiyama to wannan babban tashin hankali ne bayan za a yi maka lissafi baka sanya abun zai kaya ba kuma ga wutar jahannama na a gaban ka kana gani idan abun da ya kyau ba ka san ga makomar ka nan kana gani za a jefa ka a ciki to wannan kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mala'iku ne za su jawo wutar jahannama su kawo ta farfajin alkiyama manzon Allah ta san ake yi ta bi jahannama yawma idin لها سبعون ألف زمام ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها زادوا دوتر جهنم رانا القيامة tana da ragama dubu saba'in wato linzamin da za a dinga jawo ta wurin rikewa dubu saba'in a kowace ragama ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in suna jawo ta idan mala'iku dubu saba'in so dubu saba'in ne za su jawo wutar jahannama daga inda suke su kawo ta farfajiyar kiyama su ne mala'iku biliyan da miliyan ɗari tara dama Allah ta ala cewa ma ya alamu dubu da rafika illa ku ba wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai shi ubangiji ta'ala sojojin sa ne su ne sojojin Allah subhanahu wa ta'ala za su ja wutan jahannama su kawo ta farfajiyar ajiya wannan shi ma wani babban wato abun tsoro ne wanda za ka zai ɗaga maka hankali kwarai da gaske so da haka mu gyara imanin mu mu gyara ayyukan mu domin mu samu aminci a wannan rana ne Allah ta'ala ya ce yau ma izin ya tazakkaru a wannan ranar ne fa mutum zai wa'azantu zai dinga tuna irin munanan ayyuka da zai a duniya ina neman hanyar da zai tuba wa an hada da zikira ina wa zai amfani da wannan rana wannan tina da kai ya zama aikin banza a nan duniya ne in ka tina munanan ayyukan ka sai ka gyara ka ji tsoron Allah ka gyara shike na wannan zai amfane ka amma a lahira ko ka tina ka yi aikin banza ne ba abin da zai amfane ka saboda haka mutum zai tina irin ayyukan da ya a duniya na idan ya zo wutar jahannama ya gama da sun kewaye shi za a masa hisabi to amma wannan tunawan ba zai amfani shi ba a lokacin da za a masa wa'azi zai zuwa wa'azi kai da gaske to amma karban wa'azi ba da amfani a nan duniya ne yake da amfani sai ka gyara imaninka ka gyara zuciyarka ka gyara ayyukanka na gabbai in ka je lahira sai zama baka da takin hankali ubangiji subhanahu wataala ya ce ya kulu ya ne ka ni kaddamtu li hayati to za ka ga mutum a wannan rana yana cewa ya leka ne kai tona fattan fili hayati ina ma na gabatar da kyawun ayyuka a rayuwata ina ma a duniya ne mutumin kirki na zama ina ma ban biye wa duniya na wuri na dinga sharholiya ba ina ma bautan Allah subhanahu wa ta'ala ne sai mu dinga kyawun ayyuka to a lokacin ne zai nadama? ina ma da ya yi aikin da zai amfani shi a lafiya to tun a yanzu kai nadama nadama sai ka amfani amma an je lahira in kai nadama ma ka aikin banza wannan kamar yadda ubangiji ta lake faɗa cikin suratul furqan wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khazula mutum ya kiza ya tsaye na dama yanzu haushi ke ce ina ma farnikiwa ne ina ma na riki ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma na bi manzon Allah na bi sunan manzon Allah ta salama a lokacin da nake duniya na yi koyi da manzon Allah wajen ibada ta ta aqida ta ta rayuwa ta gaba ɗaya ina ma na rayu mutumin kirki sai ce wuyo Allah ya shiga uku ina ma bai rikiwa ne ya zame masa aboki ba domin ga shi ya fadda shi ya kauda shi daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ke dan mai tabar da mutum sai biye wa shedan ya biye wa abokane suka je suka lalata shi abokanensa masu zaman banza ba ruwansu da sallah sai sabon Allah ko shaye-shaye ko zinace-zinace ko ihu da ashar a cikin gari ba su nisu suka bauta wa Allah ta'ala yadda ya kamata ba ba su yi kokarin su fahimci addini ba ya fiye musu shi ma ya zama aka fi to a ranar alkiyama zai nadaman me yasa ma ya fiye musu ina ma da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga abokane su suke halakar da mutum to da haka sai ka kiyaye abokanen ka su zama wato na gari ne mutanen kirki bayan Allah to kai ma za ka zama mutumin kirki bayan Allah wa kulli salihina akan wa hillan wa kun an kulli fahishatin jabana wato ka zama aboki na mutanen kirki ka ji tsoron dukkan wani alfasha ko munanan ayyuka domin zai kai kai baro ka idan kai za ka je ka tadda azabar Allah ranar alkiyama dukkan wata abokantaka a nan duniya in dai ba don Allah aka kulla ta ba to za ta zama kiyayya da ka bayan an yi tashin alkiyama da ubangiji ta ala ce al-akhillahu yawma ba abokan li a adun lil muttaqin wato abokanai ranar alkiyama shashin makiya shashi ne sai dai masu tsoron Allah za ka je ka dinga kine masa aiki ka da ni kasa na biye maka na fata wannan ma ya zagi wannan shikenan adawa ne ba ne amfanin wani amma abokantaka ta tsakani da Allah dama mutum don son addinin da yasa kai abokantaka da shi saboda bawan Allah ne mutumin kirki to wannan zai amfane ka ranar kiyama domin ko da aikin ka bai kai ya kai ka aljanna ba abokin ka zai cece kai kai ka aljanna zaka ci albarkacin ka amma idan mutum ya take ya biyo abokanai sai ya halaka sai zama ya yi rayuwar banza kuma a ji a tashe shi na dama ya dinga cinyewa abokin amma aikin banza babu abin da zai amfane shi domin ba tilasta maka yi ba kai ne ka bi shi ka je ka bata saboda haka mutum zai yi nadama kan wani ka duba tun a yanzu kafin alfiyama ta tashi ka ga mai ka gabatar a ka na kyawun ayyuka in ko baka yaka ba to ya kodi ya ne ni kaddamtu bi hayaki. ranar alfiyama mutum zai ce to wai me laifi na ma a ce na kyawun ayyuka domin na amfani da su a lahira ina ma a rayuwa ta da'a wa Allah subhanahu wataala ne ta yi to a nan yanzu ne za ka tsaya ka yi wannan nazari ya sa ubangiji ta ala yake faɗa ya alladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ya ku wadanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma mutum ya duba menene yayi na aikin da zai gyara masa gobe lahiran sa wani ayyuka kake yi don gyaran lahiran ka a yanzu ai na duniya kan ka sani kullum sai ka fita neman kuɗi kullum za ka je ka nemi kuɗi saboda rayuwarka ta duniya yar kaɗan wanda ba zo tafi to ka ba wanda yanzu yanzu nan za ka kare ko kai ka kare ka tafi gabata ka san me kake yi to ka duba lahiran ka kuma me kake yi ayyukan lahiran mutum ya duba me yake gabatarwa na kyawawan ayyuka saboda gobe kiyama ya bi ainihin sakamakon me mutum yake yi dole ka tsaya yi wannan nazari kuma ka ji tsoron Allah ya ce ubangiji ta'ala Allah ta'ala yake ya san dukkan abin da muke aikata duk abin da mutum yake ko babba ko karami ko a ko a bayyane ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san to za ka mu gyara halayenmu mu ji tsoron Allah tun a yanzu sai tsoron Allah ya amfane mu amma ga jira ira ka ji tsoro ma to kuma ba ka dawo duniya ba ka gyara halayen ka sakamakon kuma ba canja ba za ka tafi dai inda ba ka son ka tafi saboda haka a nan duniya ake gina lahira a nan duniya ake gina lahira Lamar la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunha illa allati kana qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin la tamassanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha wato babu wata wani gida da mutum zai zauna a lahira sai gidan da gina a duniya in ka gina shi da alkhairi to gidan ka na lahira zai kyau in ka gina gidan da shari kuma to mai gidan ya tabi ma'ana za ka tabi a lahira za ka sata azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyaye mu sai ubangiji ta ala ya ce fa yau ma izin la yi azibu azabahu a wannan ranar alkiyaman babu wani wanda yake azabtarwa la yi azibu ahadun babu wani mai azabtarwa azabahu irin azaban da Allah yake wanda ya kafurce masa duk wanda ya kafurce Allah Allah zai masa azaba azaba mai tsanani wanda babu irin wannan kalan azaba Allah ya tare mu yace wala yusifu wasaqahu ahad ولا يدرك أحد ظالم الثور وساقه فيه على في الثور وفي تات زبانيا wato mala'iku masu tsaron wuta su aure su dunkule shi zai su jefa shi a wutar jahannama ba a taba a duniya a yi saurin mutum irin wannan sauri ba wannan kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul haqqa خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها تكون ذراعا فاتركوه ku riƙe shi ku tattaure shi kuma samari ku haɗa hannayensa da wuyansa da gabafuwansa ku tsaure ku sa shi a cikin sarƙa ne zira'i saba'in ku nan naɗe zira'i saba'in ba ka ce za a nan naɗe mutum ko goro ba a ba a naɗe shi a tattaure shi kamar yadda za a tsaure mutum ranar alƙiyama da mutum irin wannan ɗaure za a yi wanda babu irin misalinsa a duniya haka bayan an ɗaure shi da za a kyale shi ma ita gol da shi wallahi da ya fi daɗi amma cikin wutar jahannama za a je a tura shi ya ke gaba ɗaya a cikin dinga sama da shi tana kasa da shi sai sama da shi in wutan ta kuna ta kuna zafi zafi sai wutan ta harko shi mala'iku kuma suna nan da guduma sai su kurki kansa su buge shi da guduma ya sake zuwa har karkashin wutan wutan ta sake tillo shi mala'iku suna dukansa suna mai da shi a haka har abadan abada akwai azaba makamancin irin wannan a duniya babu ita saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara imanin mu wato ainihin da halaye wannan maganan fa ubangiji subhanahu wata'ala zai yi wa bayansa ita wato ranar alkiyama za a ainihin ɗanɗana mutane wannan kudan kuma a musu irin wannan magana ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce ya ayyatu hannasul mutma'inna wato ya ke wannan ran wanda kike da nutsuwa ya ke rai mai tsarki irji rai ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangiji rabiyatan Kina mai yarda da hukuncin da ko kuma sakamakon da Allah ya baki mardiyatan kuma kina mai abun yarda Allah ta'ala ya yarda da aikin da kika yi a nan duniya fada kuli fi ibadi idan ki shiga cikin bayina na gari wada kuli jannati idan ki shiga cikin aljanna wato ana mutum in kansa ake ne shi kansa mutum bawan Allah to idan aka zo daukar ransa ubangiji subhanahu wataala zai sa mala'iku su kira shi lokacin da yake gargara yake kokarin ya bar duniya sai mala'iku su ce ya ayyatu hannasul mutma'inna ya kai wanda kai dawa ayyuka a nan duniya ka karkace zuciyarka ka zama bawan Allah mutumin kirki to hirjihi ila rabbiki radiyatan marziya ka koma zuwa ga ubangijinka wato ainihin kana ne yarda da irin sakamakon da aka maka yanzu idan mutum ya saka aiki a nan duniya kana tsammani zai baka dubu daya sai baka dubu biyu ya ka ji za ka bi ka gamsu da ladan da aka baka na wannan aiki to shine ma'anan ranar alkiyama duk wanda yake kyawun aiki Allah zai ka masa sakamakon ne zai biya gamsu lallai ladan da aka baki nan wato an biya shi aikin da har an masa da ma. sannan kuma mutum zai zama marfiya Allah ta'ala zai yarda da shi ranar alkiyama saboda ya zo wa Allah subhanahu wa ta'ala da kyawawan ayyuka Allah ya yarda da shi ya baki sakamakon da kuma zai ya san ya yarda to bayan Allah na gari su ne za a mutu wannan sai sa Allah ta rafe sai fada kuli fi ibadi ki shiga cikin bayina ma'ana kai ne rai wanda ka tsarkake ranka ka shiga cikin bayina na gari su ne bayin Allah waɗanda Ubangiji ta'ala ya tsarkake su wato annabawa da sauran bayin Allah na gari kamar da Ubangiji ta'ala ke faɗa cikin suratul nisa'i wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa duk wanda ya ji Allah ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan duniya Allah ta'ala zai tashe tare da annabawa tare da shahidai tare da bayin Allah na gari tare da siddiƙai da kuma bayin Allah na gari Allah ta'ala ya ce ma dalla da abokanin tafiya waɗannan to za ka ba makomar ka sai ta zama ɗaya da su saboda ka yi aiki irin nasu shine ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. a sai idan mutum yana so ranar alkiyama a ce masa ka shiga cikin bayina na gari sakamakon ku ya zama iri ɗaya. annabawa da sauran salihai to mutum ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ubangiji ta ala sai ce wajen kuɗi jannati ki je ki shiga aljanna ta ke wannan ramana ya kai wannan bawan Allah ne ayyuka na gari ka je ka shiga aljanna ni'imar da ba ta kare ba wato ana kamar da ubangiji ta ala ke faɗa cikin suratul kaf innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula duk waɗanda suka yi aiki suka yi imani kuma suka yi aiki nagari to aljannan firdausi ita ce abun karban su ranar alkiyama wato ita ce garan ita ce ni'imar da za a yi musu ranar alkiyama to da haka makomar su aljannan firdausi don ka son ka shiga aljanna ka yi aiki nagari kuma ka samu rai wanda yake ainihin karkatacce wato ran mutum ko kuma a ce mumini hawa guda uku akwai annabul ammara bisu inna nabala ammara bisu wato ran mutum yana umurtansa da munanan ayyuka wato wannan shine ran mutumin da ba mutumin kirki ba ne ko yana bin son ransa ne ki ga munanan ayyuka kawai ransa yake nuna maka kuma kana bin son zuciyarka to wannan duk wanda yake cikin wannan hali to yana cikin hadari to amma idan kai jihadi ka ya kiran naka za ka iya zama mutumin kirki za ka ci gaba don manzala ta kuma ya nuna ana yin jihadi a iya karkace rai sai za a ce al-mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma na Allahu amin mai jihadi shi ne wanda ya raƙi ransa wato ya yaƙi ransa ya kiɗin abin da ran yake so ya tusa kawarin sojin a wa Allah subhanahu wa ta'ala in ransa ya ce ya yi sabon Allah sai ce ba zan yi ba har Allah zan yi mutu da sai idan mutum ya haka ya haka to daga bayarin nasa zai zama na kirki mutum zai zama na gari zai samu annabtul dawwama kamar da Allah ta rashi wala uqsimu bin nafsil dawwama ina rantsuwa da ran mai zargin ne shi cikin nan sai ya zama kuma yanzu in ka je kai sakon Allah sai ranka yi inda maka faɗa me yasa za ka yi abu kaza ai bai kamata kai abu kaza sai ka maka faɗa da kuma shi yake cewa kai amma yanzu ka ci galba a kansa saboda tsayuwar da kai kana ta ibada kana ta istighfari kana nisantar sakon Allah sai ya zama in kai sakon Allah ma kai da kanka za ka yi kanka fada ka yi abu kaza ba ta tsoron Allah ga mummunan sakamakon da yake kira ka to mutum sai kaga ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala kuma nan gaba sai ya kiyaye to kaga wannan shi ma rin mumini ne wa Allah na gari sannan in ka ci gaba a haka kana tafiya har ka samu annabtu mutmainna sai ya zama ne wato sabon Allah ma kwata kwata ba ka tinkara in ka hango sabon Allah hankalin ka tashi yake sa'a wa Allah ta'ala ke ke maka daɗi shi kake jin daɗin sa in kaga kana sallah kana murna in kaga kana wani wa'azi ko tafsiri kana jin daɗi kana walwala in kaga kana zikiri kana jin daɗi kana azumi kana jin daɗi kana alkhairi kana kyauta da sadaka da taimaka bayan Allah sai ka ji ne jin daɗin ka a rayuwarka amma in sabon Allah kai dan kaɗan sai ka ji hankalinka ya tashi wannan kuma ka shiga kunci sai ka ga duniyar ta maka kunci duk da fa'in da take ciki duk da fa'in da take da shi to a sai kai ka zama bawan Allah mutumin kirki idan sarrafta hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min wato idan wato idan a sarrarka hasanatuka idan kyawun ayyukanka suka faranta maka rai wa sa'atka sayyi'atuka munanan ka kuma suka munana maka kaji ba ka jin daɗi to wannan kai ne mumini to da haka mumini bawan Allah nagari, gari shine wanda yake walwala a cikin da'a ba kulle masa bai fi masa daɗi sai da'a wa Allah ta'ala amma mummunan aikin kuma zai yana da taki baya son sa sai zaka ji kana mamaki ma wani tsawon da zaki suke ji a wannan sabon Allah wani walwala za ka yi menene a sabon Allah sai ka ji kai yana kazanta ne a wurinka. ka ka ji yana da taki ka ji damuwa ne kulci ne amma da'ar Allah ta'ala da take wani nauyi ba ya iya yi fikir da kare yake yi da kuma sai kaga shine yafi kuma muku yafi komi sauki a wurinka ya zame maka jini da tsoka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin suratu aini fi salat an sanya min farin ciki na in ina sallah idza hasaba amrun fazi'a ila salah idan wani al'amari wato ainihin ya sha masa kai ko wani abu ya dame shi ko bacin rai sai zabura ya kama sallah sai ya ji bacin rai ya fita masa yana cewa a rikina biha ya bilal bilal sai kama mu shiga sallah mu duka to gungun manzo Allah shine sallah farin cikin sa sallah warwarewar damuwar sa sallah to kai ma idan ka zama mumini bawan Allah zai zama ibada shine jin dadin ka duk yanda ranka ya bata idan ka zo kana sallah kana zikirin Allah ta'ala kana za'a kana kyauta kana sadaka sai ka ji ka mance da bacin ran gaba ɗayan sau da haka wani wannan muni in dai bawan Allah ne to shi ne zama yana da'a wa Allah ta'ala yana nisan sabon Allah amma in ba ka ba kullum cikin kunci wallahi galibi mutane suna cikin a rayuwarsu ba don talauci ko rashin lafiya ba ko masifa ba a'a saboda ba sa da'a wa Allah subhanahu wataala ba ta bin dokokin Allah wani kuma ga yakan bai da ko kobo miskini amma wallahi yana cikin walwala da jin daɗi yana tare da wata aljanna a zuciyarsa wanda yake walwala da ita har sha'awarsa ake yi saboda me saboda yana da'a wa Allah subhanahu wataala kuma ya nisanci sabon Allah zai kwanta ya yi cikin ainihin ni'ima da jin daɗi ya tashi a cikin nishaɗin sai kotawa Allah subhanahu wa ta'ala ba da tashin hankali ko da ya kwana ba da abin da zai ci gobe wannan kuma ya tara kuɗi ya tara miliyoyi babu tsoron Allah babu ciyarwa fi sabilillahi babu nisantar sabon Allah kullum a cikin kunci yake cikin ɓacin rai baccin sa ma baya nisa da ya ɗan yi kaɗan zai farka sai ɓacin rai kuma ya zo masa sai shiga damuwa da tashin hankali kullum yana cikin kunci yana jin haushin bayin Allah kullum cikin haushin bayin Allah na gari yake yi bai samu kwanciyar hankali ba saboda ya nisanci ubangiji subhanahu wa ta'ala ko za ka walwalan ka da bin daɗin ka shine ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ta Allah ya kara mana imani wannan shi ne karshen suratul fajr kuma za mu shiga cikin suratul balad suratul balad sura ce ainihin wato makkiya an saukar da ita a makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira ya koma madina sannan tana da ayoyi guda ashirin sannan abin da take koyarwa shine tabbatar da aqida da imani a cikin zukatan mu'minai sannan kuma da bayani akan hisabi da sakamakon da za a yi bayan hisabi din sannan kuma turan tana bambance mutanen kirki da mutanen banza ga halin mutanen kirki ga halin mutanen banza ga makoman mutanen kirki a lahira ga makoman kuma waɗanda suke mutanen banza ne waɗanda ba sa bin Allah ba sa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ta ala ya ce bayan bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi hadha al-balad bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hilum bi hadha al-balad ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أملكت مالا لبدا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce la uqsimu bi hadha al-balad wato ina rantsuwa da wannan gari shine garin Makka bi ijma'il mufassirin wato duk malayan tafsiri sun tafi garin makka ake nufi Allah ta'ala ya rantse da garin makka a wurare daban-daban wanda a cikin suratul tin yana cewa wa hadal balad al amin na rantse da wannan garin wanda yake wato ainihin alifai ubangiji ta'ala ya rantse da makka saboda ya nuna girman makka makka ita ce ummul qura wato uwar alƙaryu gaba daya uwar birane babu wani gari sama da garin makka sannan Allah ta'ala ya ɗaukaka garin makka da ɗakin kaba ne da kuma abubuwan da suke kewaye da ɗakin kaba ɗin wato na darajoji kamar yadda ubangiji ta ala ke cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wato farkon ɗaki da aka gina a duniya don amfanin mutane shine ɗakin kaba wanda a cikinsa kuma akwai ayoyi da yawa wato raba ne shiriya ne ga talibai kuma akwai awi da yawa a cikinsa wato wasu muhimman wurare da suke nuna kuduran ubangiji su subhanahu ta'ala da hikimarsa wurare masu daraja akwai makamu ibrahim inda annabi ibrahim ya tsaya a lokacin da yake gina ɗakin kaba wanda in ka leka za ka ga ainihin alaman inda ya taka kuma har yanzu yana nan a wannan ɗan ɗaki mai gidan wanda yake santan wato kofar ɗakin kaba in ka leka za ka ga inda ya taka kafansa haka har yanzu wurin yana nan sannan akwai kafa da marwa akwai rijiyar zamzam da sauran wurare da suke tare da ɗakin kaban irin su hajarul aswad irin su rukunul yamani da ainihin wato abin nan mutazam duka wannan wato wa'annan wuraren da ɗakin kaba sun ne suka ɗaukaka garin makka har makka ya zama babu wani garin da ya fi shi a duniya daraja sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo yin hijira zai bar garin makka sai tsaya a bayan gari sai juya ya kalli garin maka yace wallahi innaki la khairu arzillah wa habbu arzillahi ila Allah walau la anni uqitu min kila man kharaj yace makka kai ne wallahi gari da Allah ya fito kai ne gari ne kowane gari daraja ba don an fidda ni daga garin ba ba zan fita ba wato ba don mutane ki sun kore ni ba ba zan fita daga garin makka wannan shi ke nuna babu wani gari a duniya wanda ya kai garin makka wato daraja da falala shi yasa Allah ta'ala ya rantse da wannan gari ai ya ishe ka kawai a ce sallah a masallacin kafa kaman kai sallah sau dubu ɗari za a baka lada kaman kai sallah sau dubu ɗari kai sallah goma kawai kaman kai sallah miliyon haka za a baka lada to akwai wani gari mai daraja wanda masallacin sa yake da daraja kaman masallacin Makka babu bangiji ta lafi wa an ta illu bi hadha salat kai ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana nan a cikin garin Makka wato makka mahaifarka ne kai kake zaune a garin makka wannan ma yana daga cikin abin da ya kara wa makka daraja cewa ita ce mahaifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan aka haife shi nan ya girma har ya kai shekara arba'in har aka ba shi annabta ya rayu shekara goma sha uku a cikin garin makka din yana annabin Allah wannan ya kara wa garin makka daraja wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wa anta illum bi hadha al kai ne muka halatta wa kai yaki a wannan gari wato a garin makka saboda alkurman garin makka bai halatta wani ya je yaƙi a garin makka ba amma Allah ta'ala ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yaƙi a garin makka wannan kuma tun yana garin makka ne aka gaya masa don wannan sura ce makiya to bayan ya koma madina kuma hijira ta yi shekara takwas ubangiji ta'ala ya zartar masa da wannan alkawari ya je ya buɗe garin makka da yaƙi ya shiga garin makka ya yace su suka dinga gudu suna kuya har ya kwace garin garin kuma ya zama garin musulmi bayan da sun kore shi daga wannan garin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake fara a cikin hadisin sa manzon Allah ya yake wannan gari na Makka ubangiji subhanahu wataala ya masa alfurma tun ranan da ya halitti sammai da kasai saboda haka garin yana nan da alfurmansa har zuwa alkiyama ta tashi ba a cire ainihin ba a yanke wata bishiya a garin makka sai dai kai ka kayan kayanka sannan kuma ba a cire wani ciyawa a cikin garin makka sai dai idan kai ka shuka kayanka sannan manzo Allah ta kuma yake an halatta min garin makka ne yake a cikin sa na dan awa ɗaya iya awa ɗaya kawai wato wani dan zamani na lokaci inda ya koyi wa'annan kafirin yake garin makka da yake wannan dokiya wannan ne aka halatta masa shi yake kuma tun daga lokacin al'umman makka ta dawo kamar yadda al'umman ta yake a jiya wato tun daga lokacin da ya wannan yaƙi ya ci garin daga nan kuma sai aka aka sake da yaƙi a cikin garin maka bai halatta bi a yaƙi kafirai a maka ba manzala ta kuma yake ala hadban nafu shi na isar da aike fa yuballighu shahidu al-ghaib yake wanda yake nan ya isarwa wanda baya da. a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna "Allah atina li rasulihi wa lam ya'tan yace idan wani daga baya ya yazo yace zai shiga garin makka yayi yaƙi tunda manzon Allah ta kuma ya yi kafa hujja cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ya ya ki a garin maka, mu ma tunda kafiran nan sun gudu sun shiga garin maka, za mu je mu yake su manzon Allah kuma ya ce to ku gaya musu cewa Allah ya yi wa manzon Allah izini ne ya yaki ko kuma da muku izini ku yaki a garin maka? to za ka garin Makka gari ne wato mai daraja bangiji ta'ala ya ce wa walidin wa ma walad Allah ta'ala ya rantse da ma'aifi da abun da ya haifa wato mafi yawan masu tafsiri suka ce Allah ya rafe da annabi Adam Wai shine wali wato shine Abul Bashar baban mutane gaba daya Allah ya rafe da shi saboda mai saboda muhimmancin sa wa ma walad da kuma abun da ya yi su ne duniyan ka gaba daya saboda Allah ya karrama dan Adam wa laqad karramna bani Adam haka Allah ya ce mun tsare da dan Adam saboda haka annabi Adam annabin Allah ne Allah ya rafe da shi sannan kuma su abun nan ƴaƴansa gaba ɗaya zuriyansa masu albarka ne ma'ana masu daraja ne ubangiji subhanahu wataala su din ma ya rantse da su sannan wasu malayan suka ce wa walidin din nan kowane mahaifi Allah ya rantse da shi wa ma walida da abun da ya haifa shi ne kowane da ubangiji subhanahu wataala ya rantse da shi wasu malamin ko suka ce abin da ake nufi da walidin wanda ya haihu wa ma walidin wanda bai taɓa haihuwa ba Allah ya rantse da wanda yake da ya'ya da bakara ne wanda bai taɓa haihuwa ba in Allah ta ala rantse da dukkan mutane gaba ɗaya kawai domin Allah yana da damar ya rantse da kowane irin abu sai ce na halakna insana fi kabadi Allah ta ala ce tabbas wato mun halitti mutum a cikin wato wahala da tashin hankali da shiga ainihin abubuwa na wahalhalu tun daga farkon rayuwarsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa idan mutum ya duba rayuwar ɗan adam tun daga lokacin da aka ɗauki cikinsa aka busa masa rai a cikin kunci yake yana nan a cikin cikin mahaifiyarsa yana takure mummunan takura kuma yana ta lilo a ciki sama ya kasa yana ta lilo ubangiji subhanahu wataala bai fitta a cikin wannan kuncin ba har san da yi watanni kamar wata biyar haka sannan daga ba mahaifiyarsa ta haife shi bayan ya cika wata tara ko makamancin wannan to da haka yana cikin wahala a lokacin da yake cikin cikin mahaifiyarsa a lokacin da aka zo haihuwansa nan ma a cikin wahala yake domin hanyar da zai je shigo ɗin karamar hanya ne amma haka za a takura shi a matse shi a matse shi kuma har ya fito duniya kaga shi ma wahala ne akan wahala sannan haka nan lokacin da wato ake shayar da shi yana cikin matsala in yana jin yunwa da zai iya cewa a bani nono ba sai zai kama kuka ya ko kuka sannan a gane cewa yana buƙatar nono sai a bashi kaga shi ma wahala lokacin da aka yaye shi shi ma wahala ne an hana shi nono abin da ya saba da shi sai ta kuka duk abincin da aka baki sai ji bai gane ba kuma in ba wannan nono ba ne wannan wahalan nan ma ya yi ta fama da ita dai a ƙarshe har yanzu ya saba sannan kuma ga wahala wajen neman abincinsa yau da gobe ya yi fati tashi ya buga nan wata ran ya samu ya ci wata ran bai ci ba wata ran ya samu cikin wahala wata ran cikin sauki bai da tabbas da yana tararraji ko zan samu abu kaza ko ba zan samu ba yana da wasu buri ko zai cimma burinsa ko ba zai cimma burinsa ba kuma yana cikin damuwa da matsaloli sannan kuma ga rayuwar gaba ɗayan ma ibtila'i ne jarrabawa ne bai da lafiya a bai da kudin kashewa wani ya zage shi wani ya tsangwame shi babu zaman lafiya babu tsaro ina cikin tashin hankali ya rasa inda zai shiga a haka dai kullum matsala kan matsala sannan kuma mutuwa ta zo ta ɗauke shi kwakwar zai ba ko bai da lafiya ko zai kai labari ko ya korafi ne kuma mutuwa ke ta zo ta fita abin nan mala'ikan mutuwa zai fi ransa shi na zai a biya mutu kuma ba a san yanayin yadda aka ɗauki ran nasa ba duk da cikin matsaloli ne a ƙarshe a a tona ranin kuma a kunne shi ke na ɗan adam da to ina ne rayuwarsa take da daɗi ba wani maganar daɗi a cikinsa ko da haka Allah ta lafi wa laqad khalaqna al-insana fi kabad mun halittu mutum a cikin wahala wato wahala kan wahala a cikin kunci yake to kaga idan ka fahimci rayuwarka a haka take to sai ka gane bambancin rayuwar duniya da rayuwar lafiya duk wannan matsalolin da muka lissafa rayuwar aljanna ba ta da ko kwaya ɗaya to me ya kamata ka yi tunda duniya nan dai dole a cikin wahala take ko ma ya kai ko kana da arziki ko kana da mulki to ka dage kai wahala ka nemi aljanna ka je ka shiga rayuwar da ba ta da wannan matsalan ko kwaya ɗaya a cikin ta kuma rayuwa ce ta dindindin kuma ni'ima ce wacce ba ta karewa ubangiji ta Allah ya kara mana imani Allah ta'ala ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh